shine zababban ciyaman shi aka zaba ba kuma wanda ya dakatar da shi sai kotu jam'iyya ba ta da hurumi ta dakatar mana da ciyaman gwamnati mai mulki domin ta zo da abubuwa wanda suke ta fito da kuɗin fam kuɗin fam ɗin nan yayi don ta musguna wa jam'iyyar APC so suke su zo su ce sun cinye zaɓe gaba ɗaya su je su ci gaba da siyo magani suna suna cewa aje Nobel a karɓa mu kuma ba za mu yarda da wannan abin ba abin da nake tafiya a shine a wasu abubuwa ne suka bani mamaki da na ji an cewa an dakatar mana da ciyama to mu masu biyayya ne ga jam'iyya wannan jam'iyya ta ɗau matsaya a kan cewa ta dakatar da shi ciyaman a matsayinsa na ciyaman zuwa ranar alhamis za ta kira shi domin ya zo a yi bayanai bayanan da suka kamata sai muka ji sakatare duk da jam'iyya ba ta da hurumi ta dakatar da shugaban da membobi suka zo muka kaɗa ƙuri'a muka zaɓe shi kaga ba hurumin jam'iyya bane ta dakatar mana da shugaba amma muna biyayya ga jam'iyya da duk abin da ta zo da shi na maslaha da dukkanin abubuwan da za su kawo jam'iyya ci gaba abin da ya ƙara bani mamaki shi wannan ciyaman namu yadda ya jajirce wajen tallata jam'iyyar APC wallahi ina mai gaya maka cewa ciyaman akwai inda bai isa ya shiga ba saboda shura da ya a wajen kare jam'iyyar apc da kare mutuncin duk 'yan takarkarinmu 44 eh, local government amma a zo a ce wai an dakatar da shi a cikin waɗanda suke irin wannan kutun gwiwar da ce an dakatar da ciyaman haɗuwa fa muka yi baki ɗayanmu mu aka yanke shawara ni bana magari aka faɗa aka ce za a yi na ce na yadda a sa suna na dai abin da zai ka jam'iyya ci gaba ne amma suka zo suka zage suka je suka ci amana shi sakatare shi ya fito fa da sanarwa a express na jishi a a shafinsa na express na jishi yana faɗa kan cewa an dakata da tallan jam'iyya kuma ya je ya zage ita fa wani tsagi daban ya zo yana faɗa waɗannan abubuwa da ba su kamata ba kuma abin da aka faɗa a kan wannan abun ba shi izo ike kawo wannan sako ba kaga ya kamata jam'iyya shi ma ta ladabtar da shi domin abin da ya ba daidai bane ba amma ana ganin cewar an zo kan wani karami wanda watakila akwai bukatar zaburarwa a wannan jam'iyya ta ku APC shi yasa wancan sauyi aka same shi domin ganin cewar an samu gaba wadda al'amura za su ci gaba to ai a gabar da muka zo zaben dubu biyu da ashirin da a wannan gabar mun zo an tashi dubu biyu da da ashirin uku an samu matsala tsakaninmu da 'yan ɗaya tsagin 'yan apc media forum ita jam'iyyar da kanta ta kira ta ce kar ai zaɓe suka je suka yi kuma a cikinsu akwai waɗanda ba ma jam'iyyar sai da suka yaƙi jam'iyya suka ce kar ai wasu 'yan takarkari ni kuma na san duk inda aka samu antifati dole sai jam'iyya ta faɗi yau ba a ce an dakatar da su ba sai wannan wanda ya jajirce a kan tallata jam'iyya da ƙoƙarin da ya yi a jam'iyya wannan abin kawai don an ce a tsaya da tallan takara ba face akai ka ai komai ba kawai ce akai a tsaya cak ka ai tallan jam'iyya kuma jam'iyyan nan kowa ya riga ya santa dan haka ni ban ga dalilin da zai zo ya ce a ce wanda aka zaba din a yanzu waye ya zabe shi ai duk wanda ƙwarya ne a gurgun ai duk wanda ya zabe cewar kamar yadda kuke cewa yaki sai da komanda shi ma ana ganin kamar cewar sarkin yaki ne a tafiyar ta to ai duk abin da za a ya kamata a bi ka'ida a bi tsari tunda ai harka ake magana ake ta ilimi da masu kuma ilimi idan ka ce ka kawo wannan to shi yana cikin esco waɗanda ya kamata su zama shugaba ko kuma kawai taka haye za a yi ba fa harka awon igiya ake yi ba ya kamata a ce in ma wannan hukuncin za a yi sai a ce to an ɗauko mataimakinsa an bashi ko kuma wani daga cikin jajirtattu a cikin esco shi ya kamata a ce an ɗauka an ba wa wannan shugabanci ba wai a ɗauko wani daga waje kawai a ce ya zama shugaba ba kawai saboda sarran waɗansu wannan ba za mu yarda da wannan ba muna buƙatar a yi adalci a cikin wannan jam'iyya domin mu tafi a ci zaben 2027 lami lafiya amma suna ganin cewar ba abu ne na dambarwa ko tayar da jijiyar wuya ba idan har kuna so ku cin magaci a shekarar 2027 ɗin kamar yadda kake faɗa. Ah, to duk abin da za an aka ka zo da matsala ta zo ka ce a zo a gyara an je an juya maka zance an ce an tafi wani waje daban wasu 'yan san rai da 'yan san zuciya sun tafi saboda suna neman abin da za su je su abin nan suna neman rigima shine za su zo su ce su ce wai ga abubuwan da ake ga wannan fa ba daidai bane ba duk wani mai kishin jam'iyya duk mai son jam'iyya ta ci gaba dole a zo a gyara a zo a ci zaben 2027 lami lafiya mu abin da muke kira kenan babu wani abu bayan wannan duk kuma wanda ya dauko wata rigima ya zo yake dauko ta yake ciya kaza kaza mu dai mun san bulak jajirtacce ne kuma babu wani wanda ya isa ya zo ya wallahi ya amfani da mu ya ce wai daga wata jam'iyya ya ce wai za mu yaki jam'iyyar mu domin su ma su meje ta a cikin shugabanci na suna da gwamnati ba su taimaki nasu ba sannan mu za a zo a ce wai wani zai amfani da mu domin wai mu biya masa bukatarsa to ta yaya za ka zo kai ka kashe gidanka sannan kai ka je ka raya gidan wani kuma shi ma a gidan nasa ba daɗi yake ji ba ai wannan ba magana ce ma ta hankali ba mu magana muke ta a gyara jam'iyya jam'iyya ta ci zaɓe 2027 lafiya babu wata magana bayan wannan kuma ciyaman din mu mu ba mu yadda an dakatar da shi ba yana nan akan kujerarsa tun tunda zaɓarsa akai ba wanda ya sai dakatar da shi sai kotu amma mu ne wa jam'iyya biyayya duk abin da jam'iyya ta zo da shi za mu tsaya mu jira gobe mu ji abin da yake jagora ɗaya ne shine Aminu Bulag Gwale dan shi doka ta tabbatar shi ne zababben ciyaman shi aka zaba ba kuma wanda ya sai dakatar da shi sai kotu jam'iyya ba ta da hurumi ta dakatar mana da ciyaman domin zaɓarsa muka yi da ƙuri'a muka je muka tun safa haddare muka je muka yi zaɓenmu muka tabbatar da ciyaman ɗinmu na ciyaman ɗinmu na apc media forum ana ganin cewa rigima ce ta cikin gida wata watakil idan kuka tsaya kuka sasanta kuka magance ta abu ne wanda za ku samu nasara a gaba amma in kuka tsaya ga wannan wata watakil har zaɓe ya zo a cikin muku ba tare da kun an ba wannan mu ba za mu kai har lokacin zabe muna yi ba kawai abu ne kankani za a gyara shi a gyara jam'iyya shugabanci i zauna i dinga yin abin da ya dace kawai shine magana ta gaskiya me sakonka na ƙarshe sakona na ƙarshe zuwa ga gwamnati mai mulki domin ta zo da abubuwa wanda suke ta fito da kuɗin fom kuɗin fom ɗin nan yayi don ta musguna wa jam'iyyar APC saboda ta san ba ta abin kirki ba tana so ta je ta cinye zabanta ta cinye gaba ɗaya wannan kuma ba zai yiwu ba so suke su zo su ce sun cinye zaɓe gaba ɗaya su je su ci gaba da siyo magani suna suna cewa aje Nobel a karɓa mu kuma ba za mu yarda da wannan abin ba ku fito da magana ta gaskiya kun san ba ku abin kirkin da za a zaɓe ku a zaɓen ciyamomi ba shi ne suka kirkiro da wannan cewa wai sun saka kuɗin fom saboda su musguna wa abokan hamayyarsu don haka wannan abu a je a gyara in dai da gaske gwamna yake shi mai gaskiya ne to ya fito da kuɗin fom na gaskiya ya ga yadda za a kace-kace da shi a zaɓen ƙananan hukumomi